janaral buhari ya ce gwamnatinsa za ta duba batun take hakkin biladama da ake zargin jami'an tsaro a kai musamman ma a yankin arewa maso gabas wanda ke fama da taɓarɓarewar harkar tsaro ya bayyana hakan ne a ƙarshen ziyarar da ya kai jihohin bauchi da kuma gombe domin gode musu da zaɓensa da aka yi matsalar take hakkin ɗan adam abu ne da ya zama ruwan dare da jami'an tsaro ke gudanarwa kan al'ummomin najeriya musamman waɗanda suke tsare a hannunsu janar buhari ya ce gwamnati tana kashe makudan kuɗaɗe domin horar da jami'an tsaro da kuma biyan su albashi da kuma sayo kayan fada domin su kare dukiyoyi da kuma rayukan 'yan ƙasa ana biyan su ana koya masa aiki ana ba su makamai ba kowa ba wannan albishir da janar buhari ya yi har ya sa masu rajin kare hakkin bil'adama bayyana shirin da cewa zai zama darasi mai kyau ga na gaba barista abdullahi muhammad inuwa lauya ne mai zaman kansa a najeriya kuma mai fafutukar kwato 'yancin biladama. Wato su wanda suka yi din in aka yi musu horo zai zama gani ga wani ya shewa ni tsoron Allah. Da haka sauran 'yan uwansu da ke ciki da su din in har sun ci gaba da aiki to zai gaba ba su sake yi ba. Na biyu su kuma wanda aka ci mazarafi zai zai kawo yafiya ko kuma dai irin a yi hakuri haka cikin wannan yanayi. To sai dai kamar yadda harkar siyasa ta gada ba a kan rasa masu korafi in ji cewar wani dan jam'iyyar apc mai suna musa babu sule ya buƙaci janar buhari da ya bar jama'a su zaɓi waɗanda suke ganin sun cancanta a gare su a maimakon a rinka fakewa da sunan janar ɗin ni ne state youth leader na ampp tun muna ampp muka dawo cpc ina state youth leader muna kawo buhari gombe ba mu taɓa samun matsala ko mu ga abun da hankalinmu zai tashi irin wannan ba domin akwai lokacin ma da aka hana mu stadium aka mana abubuwa iri-iri lokacin tsohon gwamna muhammadu danjuma gode a shi janaral ya kamata yi wa mutane adalci tun da dama mutum ne mai adalci kamar inda aka zo aka taru a gombe ko kuma a najeriya gaba daya kwanmu da kwarkwatanmu muka ga shi ne fi dacewa mu zaɓe shi ko muka zaɓe shi ba maganan jam'iyya to ya kamata mutanen gombe mana adalci ya bar mu mu zaɓi wanda muka ga ya dace mu zaɓa a Gombe domin ya ci gaba da mulkin mu ya ka shine ya mana adalci ya bar mu a Gombe mu zaɓa wane ne zai mana wane ne za mu zaɓa a Gombe don cancantansa da adalcinsa shi dan Juma Goje ya ci kuma ya shiga rigar janar Muhammadu Buhari ne ya ci zaɓe shi kuwa honorable Umar Barambu cewa yi ba laifi ba ne wani ya ci albarkacin wani kanmu nan muna cin albarkacin wasallam shin albarkacin wani gaskiya ne amma ai kowa da mai gidan shi in har mu za mu ci albarkacin janar muhammadu buhari wanda baya kan mulki to jam'iyyar adawa ma ya kamata a ce sun ci albarkacin mai gidansu ai mu mun gode Allah yadda mu muka ci albarkacin janar Buhari janar Buhari dai ya ziyarci jihohin Adamawa Bauchi da kuma Gombe Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya